haka ne ko akwai ranar kin dillanci sannan yana da wata maganar ita ma da yake cewa dan tuwon gobe ake wancan tukunya ai mun gane karatu ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon ka sauƙaƙa mana Allah ka kawo mana saukin wannan bala'i da ake ciki a cikin wannan shedawa babu abun bautawa bisa cancanta sai shi kadai yake ba shi da abokin tarayya sannan muna shedawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama babban bawan Allah ne kuma jakadan Allah ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata zuwa gare shi da iyalan gidansa masu tsarki da girma da sahabbansa masu daraja da ɗaukaka da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ‘yan uwana masu albarka hudu ban mu ta yau tana yin magana ne gane da waya handset waya da muke yin amfani da ita yau da kullum wanda waya ni'ima ce guda ɗaya daga cikin tarin ni'imomi da Allah Ta baraka wata ala ya azurta mu da ita a wannan lokaci yan uwa masu albarka mun sani cewa Allah tabaraka wata'ala ne ya halicci dukkan ɗan adam sannan da Allah tabaraka wata'ala ya halicci ɗan adam sai ya halicci ayyukan da ɗan adam zai aikata aikin nan wanne iri ne kowanne iri Allah tabaraka wata'ala shi ya halicce ka sannan ya halitta maka aikin da zai dinga gudana a jikin gabanka bisa ƙaddara kaddarawarsa da iyawarsa da kuma hikimarsa Allah tabaraka wata ala yake gaya mana wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah tabaraka wata'ala shi shine ya halicce ku kuma shine ya halicci abubuwan da kuke aikatawa wanda daga cikin abubuwan da muke aikatawa da akwai ƙere kere da karance-karance da rubuce-rubuce Allahu akbar yan uwa masu albarka mi sani cewa babu wata ni'ima da Allah tabaraka wata'ala ala zai ba wa dan adam ita a cikin rayuwarsa in dai za a amsa ta sunanta ni'ima wanda ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya kwaranya gare mu ba za su kirgu ba to matukar Allah tabaraka wata'ala ya bayar da ni'ima ga bawa to bawa ya kwana da sanin cewa ni'iman nan cikin biyu ne za ta zama masa guda ɗaya ko ta zama masa alkhairi ko ta zama masa sharri tana zama alkhairi ga wanda ya gode wa Allah tabaraka wata'ala a cikinta gode wa Allah tabaraka wata'ala a cikin ni'ima shine kwatanta biyayya ga Allah a cikin wannan ni'ima sannan wannan ni'ima tana zama sharri ga wanda ya butulcewa Allah tabaraka wata'ala a cikin wannan ni'imar da ibashi ita butulcewa Allah a cikin ni'ima shine yin amfani da ni'imar da Allah ya baka ya zama zamana kuma kana saba masa da ita Allah tabaraka wata'ala ya tsare mu yan uwa masu albarka fa'ida da amfani da yake tattare da wayoyin hannunmu suna da masu tarin yawa wayoyinmu muna sada zumunci da su muna kiran iyaye mu sada zumunci da ƴan uwa mu sada zumunci da malamai mu saurari karatuka mu saurari wa'azuzzuka mu saurari abubuwa mabambanta na tarin alkhairi da ake aikatawa da waya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon yin amfani na alkhairi da wayoyin mu ƴan uwa da yawa sun wada cikin abubuwa na alhini da bala'i a cikin rayuwa amma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake kaddara musu samun dauki ta hanyar waya wani zai wada cikin wani surkuki ko cikin wani bala'i ko yankewa guzuri ko ya fuskaci da akwai wata bala'i da itin karo su ko ya ji wani motsi da bai yadda da shi ba a take zai kirawo waya zuwa guri mai tazarar nisa ya ce akwai kaza a guri kaza abu a kama na dauki da yawan mutane sun shiga cikin musibu amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ka musu dauki ya ka musu yankewar wannan bala'i ta sanadiyar waya wani lokacin kuma alfasha ce take faruwa a guri da jarima kala-kala tana faruwa a guri amma sakamakon kiran waya sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya dakilar da wannan fasikanci Allah ya dakilar da wannan bala'i ashe lalle akwai ni'ima akwai alheri dangane da ita wannan waya ga wanda ya kyautata yin amfani da ita amma tare da haka 'yan uwa masu albarka mi sani cewa wayar hannu tana da laduba da ake son duk wanda yake yin ta'ammuli da ita ya sani cewa akwai laduba da ake sa da ya ɗabi'antu da su a tare da ita abu na farko shine fara ta da sallama lokacin da duk wani ya kira ka ko kai ka kirawo shi yayin da ya ɗaga to ka fara masa da wannan addu'a mai tsarki da addinin musulunci ya tanadar wa 'ya'yansa ya ce su dinga gaishe da junansu da ita shine sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa hadisin Abu Huraira kamar da al Muslim ya rawaito manzo ya ya ce bana shiryar da ku zuwa ga wani abu ba wanda idan kuka lazumce shi kuna aikata shi tsakankanin junanku Allah ta baraka wata ala zai sanya soyayya tsakanin junanku ba suka ce ya lallahi a koya mana sai ya ce to afshus salama na ku da sallama tsakankanin junanku sallama dalili ce ta samun soyayya tsakanin al'umma assalamu alaikum assalamu alaikum ta fuka buga waya ka ce hello ta buga ka ce ya ake ciki ya ne wasu kalmomi na zamani da ake amfani da su Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa'iza da dakhaltum buyutan fasallimu ala ta tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba idan za ku shiga cikin gidan daji, ku yi gaishe da junanku da sallama Allah Ta baraka wata yace kyauta na saukan muku da waɗannan sallama sallama ce wacce take mai cike da albarka kuma tsatsarka wannan shi ne abu na farko abu na biyu yan uwa masu albarka shine rashin daga sauti mai karfi ya wuce iyaka lokacin da mutum yake yin waya musamman lokacin da mutum yake yin magana da wani wanda yake mai girma da kima a gurinsa cikin iyaye ko malamai ko wani wanda yake da wani babban matsayi a cikin rayuwarka Bashi daga cikin ladabi lokacin da ka buga masa waya ka daga sauti tazara mai nisa tsakaninka da mutum amma idan kana waya yana jiyo ka salamu alaikum sai ka fasa masa dodon kunne ko ka lalata masa speaker waya akwai karfin da in yewa wata speaker yawa sai ta fashi to ba shi daga cikin ladabi lokacin da zaka yi magana da wani wanda yake mai kima ka dinga daga sauti a cikin waya a'a ka sassauta muryarka wanda wannan yana daga cikin ladabin da Luqman yake yi wa ɗansa wasiya da shi yake cewa da ɗansa waqsid fi mashik lokacin da ka zo kana tafiya ka tsakaikaita a cikin tafiyarka kada ya zamana kana yin tafiya ta ta sauri mara dalili har zai har zai ba tsari sannan kuma kada ka dinga yin lakwai lakwai kamar dan daudu ko kamar mace a ka dinga yin tafiya tsaka tsaki yadda shine normal yadda Allah ya tsara maka fitra ka ta tafiya ka tsakai kai ta a cikin tafiya sannan waqtud min sautik sannan in ka tashi zaka yi rance ka sassauta a cikin zancanka kada ka zama na kana kwarmato kana kwayayato lokacin da kake yin waya Dan uwa masu albarka bayan wannan abu na uku shine bayanin kai lokacin da mutum ya buga waya ba shi daga cikin ladabi ka buga wa mutum waya kai ka kira shi amma kuma in ya daga ya ce salamu alaikum sai ka ce ka san mai magana ka gane ni kuwa wani irin ya gane ka kana da lokaci ne haka da yawa salamu alaikum wane ne wane ne kai bayanin kanka ce ni ne wane ni ne wani ka tafi direct ka faɗi ga abin da isa ka bugu waya ka ka bata masa lokaci kar ka bata kuɗin wayarka wanda yana daga cikin ladabi da ya waje ba mu kiyaye Jabir ibn Abdullahi al-Ansari Allah ya ƙara yadda da shi ya bamu labari ya ce wata rana ya je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙwanƙwasa ƙofa. da ya ƙwanƙwasa ƙofa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce manza waye nan waye ke buga ƙofa? ai sai ce Jabir ne ko ce Jabir ne dan abdullahi kawai sai ce ana ni ne a'a kawai sai ya ji manzo Allah sallama yana cewa ana ana ni ne ni ne ma'ana ni ne wato ni ne wa ai baka bayanin waye kai ba da ka buga ka gan wasa kofa an ce waye ka ce ana ni ne sai Jabir yace sai na fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci wannan ɗabi'a ta idan an buga kofa an ce waye sai ka ce ni ne ko da gidanka ne ko da ina ne in ka ce waye ka ce ni ne kuskure ne waye sai kai bayanin kanka ce ni ne wajib Allah tabaraka ta'ala isa mu gyara yan uwa masu albarka abu na hudu shine ya dace ga duk wanda zai kira waya ya dinga kirdadan lokacin da ya kamata a ce ya kira waya a cikinsa ba kowane lokaci ake yin waya ba akwai lokacin da duk musulmi za ka ga kusan lokacin sallah ne kamar yanzu ka san dai ko mutum ya tafi masallaci hudu ba ko yana shirin tafiya ko yana kan hanya ba za ka yi mutum waya lokacin sallah ba ko kuma lokacin da ka san mutum yana yin aiki nau'i iri kaza ko jami'i ne yana ofis ko labor ne yana tsakiyar aiki ko yana kaza ba a kiran mutum lokacin da yake tsakiyar aiki ko malami mai karantarwa yana cikin aji ka san lokaci kaza ana makaranta lokacin karantar da yara ne ba dalilin yana karantarwa kuma kana masa waya so sai mu ringa kirdado na lokacin da za mu ringa kiran mutane a waya sannan kira cikin tsakiyar dare shi ma mu kiyaye shi mutum ya gama duk kwaramniyarsa ta rana ya koma gida ya kwanta wallahi karfe 1 dare karfe 2 wani sai maka waya wani sai kira ka karfe 2 dare idan ka daga sai ce wai kira yayi ya gaishe da ka ya kira wai da rana ya ji bai samu ba sai ce bara ya san da daddare al'amura sun yi kasa sai kira ka karfe 2 dare Biyin dare wai ya kirawo ya gaisuwa wannan shi ma ba shi daga cikin ladabin waya ɗan uwa masu albarka ya zama dole mu dinga kiyaye waɗannan abubuwa Allah ta baraka wa ta'ala ya gyara mana ya sa mu dace abu na biyar shine samar da uzuri da bayar da uzuri ga wanda ka kirawo waya bai ɗauka ba wannan ita ma ɗabi'a ce da muke lakin ɗinta yanzu da ka kira wayar mutum bai ɗauka ba wani sai ya fushi in an kira wai sama baya dauka girman kai ne da shi a'a ka zama mai samar da abuwa da kuma uzuri akwai wanda lokacin da zai je wani gurin sai ya sa waya ta silent ko zai shiga meeting ko zai shiga karatu a masallaci ko zai je guri kaza sai ya mutin din wayarsa waya tana silent ya za in ka kira waya ji ba zai ji ka ba sai kamar uzuri ka ce la'alla yana cikin wata ganawa ce wani wayan ma ba a silent ya sa ta ba ya kai ta caji ya fito ya ta harkokinsa kuma sai ka ce to la'alla waya tana wurin caji ne sai ka gaba ka samun ƙaiƙayi da damuwa gane da 'yan uwanka wani ka kirawo wayan ma tana aljihunsa yana jin ringinta amma ga shi ga 'yan karota a gefe yana zarota za su kama shi sai ka ce to la'alla yana kan titi ne ƙoƙarin samarwa da 'yan uwanka uzuri lokacin da ka kira wasu ba su ɗauki wayarka ba wani in ya kira ka sau ɗaya baka ɗauka ba wallahi sai maka miskwal talatin wannan shi ma ba daga cikin ladabi in ka kira sau ɗaya ba ɗauka ba ka ba da ‘yar tazara ka kuma yin na biyu ba ɗauka ba inda ba larura ba ko na uku karkai yadda ka kira wani ɗayan nan ka bar masa miskwal in ya dawo bayan kwana goma ya duba wai zai ga ɗin nan to duk ɗaya ne in kai guda talatin ya dawo dai miskwal ɗin nan dai zai gan shi to da ya dawo ya duba miskwal, inda buƙatar ya biyo zai biyo amma miskul talatin wani lokacin waye kama da ita kake dan karantarwa ana daukan online abubuwa live ana dauka yana ta kira yana ta katse karatun sannan mu sani ba kowa fa ake kira ma fa waya ba akwai mutanen da mustawarsu matsayinsu da rank din da suke da shi a cikin rayuwa ya wuce kawai kawai ka kirawo su randomly yasa za ga waɗansu suna da sakatarori sai ka bi ta hannun wani sai a ji a ce wani ne zai magana sai ce to a bashi mafi dacewa idan ba irin wanda zaka bi masa wannan din nan bane kamar text ko ka tura masa sako ta WhatsApp ko ta Messenger ni ne wani daga guri kaza ina son zan kira a daidai saboda dalili kaza a ban lokaci akwai wanda daddare abin da suke warewa kenan sai attendin su suka tura musu text su tura musu reply haka ake yi amma akwai wanda tun a wayar ka zai gane zai retin ɗinka idan wanda zai maka alfarma ne ko wanda zai saurare ka ibaka wata shawara ne akan wani abu a yanayin yadda kake masa waya zai karanta da kai da ɗabi'unka gabaki ɗaya idan wanda idan zai ja ka jika zai gane idan kai din baka san kanka ba duk a iya kiran waya da za ka yi masa na minti biyar zai gane komai zai la'akari da lokacin da ka kirawo shi da irin sigar da ka kirawo da irin sautin da kake masa magana ya zama dole sai muna kasancewa wayayyu a cikin al'amuran da muke ta'ammali da su yau da gobe abu na shida yan uwa masu albarka ya zama wajibi ga wanda ike yin kira da kuma wanda aka kirawo su ɗabi'antu da ɗabi'a ta kiyaye wa junansa amana yau cin amana a harkar waya ya yi yawa cikin aminci za ka kirawo mutum ko mutum zai kirawo ka cikin girmamawa da kimantawa za ka ɗauka amma wallahi sai danna maka recording ko ya sa ka a hands free a cikin mutane da ce da Allah ku zo ku ji wannan cin amana ne saboda personal call ne duk wanda ya kirawo ka ya kirawo ka ne don ku tattauna da kai da shi a keɓance idan ka buɗe hands free a cikin mutane ku zo ku ji me wani zai ce da ni alhali shi bai san jama'a na saurarensa ba a zaton sa kai yake yi wa magana kai kadai ka ci amanarsa haka idan ya kirawo ka za ku yi magana ka danna masa rikodin bai sani ba sai wani abu ya taso sai ka ji yana son zai maka ma barazana da wai da kuke da shi kwanaki ai abin da ka gaya min na yi tasjilin na ajiye sai ya turo maka ma ka ji ka dinga yi masa barazana da rikodin din da ka masa wannan shi ma cin amana ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum ya bi zance shi da ɗan'uwansa, lokacin da izo zantawar sai ya ga ya ɗan waiga ma'ana baya son wani a gefansa iji me zai ce mazala ce to wannan maganar amana ce wani in za ka masa waya ai tashi kake daga inda kake cikin mutane sai ka koma don ka masa waya to wannan magana kada ka raina ta amana sunanta randa duk ka gaya wa wani ko kai rikodin ka kunna wa wani ka ci amanarsa cin amana ne ashe akwai aiki babba a gaban jama'a wala wani malami zai kirawo idan na masa rikodi wani abokin kasuwa zai kirawo i masa rikodi wani amininsa zai kirawo idan na rikodin ya zama ma ruwan dare abin ya zama abin mamaki babban malami mai kima babban mutum sai ɗalibi ya kirawo shi a kar maka lawo na kira maka tambaya ne akan kaza malamin nan cikin girmamawa da mutuntawa ta ɗalibta ya ba shi amsa a kan kaza da gwargwadon fahimtar sa ko kaza wallahi sai kaga washe gari yaron ya dauko ga hotonsa da hoton malamin ya hada bidiyo ya ce jiya mun yi mukabala da ni da malam wani har na kure shi ma ya za mu tafi a haka kuskure ne ba daidai bane ba Allah tabaraka wa ta'ala ka shirye mu bayan wannan ƴan uwa masu albarka yana daga cikin abin da yake mara kyau shine bincike a cikin wayoyin mutane attajassus tajassus tahassus wayar abokinka ce amma so kake kaga dawa dawa dawa yake chatin da su abokinka ne na kasuwa ya za kai ka ɗauki wayarsa ka dubo lambobin manyan kwastomominsa ka ɗauki su ka kewaye ka kirawo su ka ce in kun tashi neman kaya iri kaza ni ma a kasuwa kaza nake ina da su cin amana ne wannan yana chatin yana kusa da kai so kake ka leka ka ga me yake yi cin amana ne ya ɗan bar wayarsa ka bude ka shigan masa ina ne yasa hotunansa ina ne isa kaza cin amana ne tayu yana da hotunan iyalinsa a ciki yana da wasu documents da ya dauki na sirrin da suka shafi rayuwarsa yasa wannan bature isa mata suna yace handset personal computer ce suna cikin ci gaba da muka samu wannan industry 4.0 taka ce amfaninka ne ba na dan uwanka ba sai in ka so ka nuna masa wannan ta sa bature da ya fuskanci mutane tsurku ya musu yawa har wani screen guard mene menene sunansa wanda ba a ganin gefe da gefe saboda dole na kusa da kai wai ba zai samu nutsuwa ba sai ya leka ya ga me kake rubutawa wai me kake yi nema wai kai da wai ka ne? ina ruwanka wannan haramun manzo Allah sallama ya hana wannan malamai suka ce abinda ake cewa da shi at-tahassus da manzo sallama yace wala tahassasu wala tajassasu malamai suka ce abinda ake nufi da at-tahassus Shi ne ƙoƙarin jin me wane da wani suka tattauna ka ɗauki voice note ko voice chat na wasu ka dinga saurara kana ji ya yi chatin ɗinsa da shi da wani can a gefe ka je ka kunna kana saurara wannan haramun ne da kuma a tajassus bibiyar al'aura ta mutum bin ƙwaƙwan rayuwarsa ka gano ina ya tuntube ka dinga bibiya ka ɗauki wayan mutum ka ne mai ƙwaƙon maza sallama ya hana wannan abu na takwas yan uwa masu albarka shi ne, a nesantar yin amfani da waya lokacin da mutum yake yin tuki shi ma wannan hukumomi suna ta sanarwa hukumomin da suke kula da harkokin titi cewa wannan ba karamin hadari ne. da yawa daga cikin rayuka an rasa su a sanadiyar wannan da yawan mutane sun rasa gaban jikinsu a wannan sanadiyya kana tuki kana danna waya wani yana tuka babur yana danna waya akwai wani da aka taba kama shi ya biyo wanwe ya yi goyon uku kuma yana waya kuma yana gudu shi kadai ransa ya yi wajen laifi guda nawa suka kama shi suka ce wani ya a fara duba kwakwalwarsa akwai matsala a ta. mu a mu wannan ba wani abu ba ne rayuwarka ce kuma kake saka ta a cikin haɗari wasu suna mutuwa akan wannan amma baka taba daukan izina da cewa wannan abin fada nake ina tuki ina danna waya wasu sun rasa rayuwarsu akan sa ba wasu sun rasa hannunsu wasu kafa a sanadiyarsa ya ma sai ka daina yi wannan kuskure ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu jefa kawunan mu a cikin halaka Allah ya gaya mana wannan cikin alkur'ani wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya hana mu saka mu a cikin garari da masifa yan uwa masu albarka abu na tara shine mummunan amfani da ake yi da waya mummunan amfani da ake yi da waya mara kyau ta hanyar yada alfasha yada laifuka ƙulla sharri sirrika guda nawa aka keta alfarmasu a sanadiyar waya al'aura guda nawa aka buɗe a sanadiyar waya alaƙoƙi guda nawa ne suka lalace a sanadiyar waya ka tambayi masu yin tiktok su baka labari ni'ima ce ta waya Allah ta baraka wata ala ya baka amma wallahi idan ka sake mata sai ta zama sanadiyar shigan mutum wuta mutum ya buɗe kyamarar wayarsa ya ɗauki al'aurar jikinsa ya tura wa wani a kwana a tashi sai ya zo yana yada ta kuma ana yada ta mutane suna gani wace riba ka ci ka tura al'auraka wa wani da waya saboda Allah ya baka ni'imarta godiyar da zaka yi wa Allah tabaraka wata ala da ita kenan to ba wanda ya ɗauka din ba wanda iya haɗa shi ma ya yada sharri akwai wanda suka dinga wani abubuwa da suka faru satin da ya gabata ko sati biyu wata baiwar Allah Allah ijin rabe ta da wannan musiba wallahi sai ka ga mutum da kamalarsa da mutunci ya fito yana cewa duk wanda yake son bidiyon nan na kaza ya biyo ni private ya mun magana ya bani naira kaza zan tura masa sai ya zama business ne ya haɗa wannan sharri ko kuma aikinsa ya haɗa labarin sharri da masifa in ka ga sharri in kai shiyarin kai ma kayi musharaka a gurin yada wannan sharri wasu group group ne da su a cikin WhatsApp a cikin wane ne akwai group ɗin masu neman maza akwai group na 'yan neman mata akwai group na 'yan shaye-shaye akwai group na barayi akwai group na masu aikata laifuka kaza ka ji tsoron Allah ka ɗauki wayarka ka duba groups ɗin da kake chatting tare da su ka duba abin da kake ta'ammali da shi a waya wanne ne zai raba ka da Allah ka fita daga cikinsa mutuwa ba ta ba da notice mutuwa ba ta ba da notice mafi sharrin hali da mutum zai mutu a cikinsa mutum ya mutu a cikin aikata ayyukan fasikanci da alfasha kuma ya mutu bai tuba ba duk suna cikin waya sata za a je za a yi za a yi a chatin a group chat za a yi yau guri kaza za mu ci a za a hada party wanda za a je a cakuɗa maza da mata za a yi fasikanci za a yi kaza a waya ake yi ka tana nan ka duba yau da za a yi mutane caje a ce kowa ya zo da wayansa a duba groups groups din su da yake ta'ammuli da su da suwa yake waya suwa yake kazansa wallahi da yawan mutane sanadiyar lalacewa a wannan zamani yana da alaka da waya ashe ya zama wajibi yan uwa masu albarka sai mun yi taka tsantsan mun kiyaye duk abin da isha ku wata alaka ko mu'amala da waya wanda zai nisanta mu daga Allah wanda zai zama sanadiyar ya haɗa alfashi a cikin al'umma mu kiyaye shi wallahi ko da lakin ne domin idan kai lakin ka daɗa wa wannan abin adadi ne na engagement shi ma yana taimakawa gurin ƙara yaɗa labarin cewa mutane sun karɓe shi lakin fa kana so ke sai kaga an zagiwa ne sai ga kayi lakin ko kayi shayar an ci mutuncin wane kayi lakin kayi shayar ka taimaka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladhina yuhibbuna an shi alfahishatu fil ladina aman. Allah ce ku ji tabbaci haƙiƙa duk waɗanda suke son su ga alfasha tana yaɗuwa a cikin muminai lahum azabun alimun Allah ce ya tabbata gare su wallahi sai mun ɗanɗana musu azaba waje take mai raɗaɗi fi duniya wal akhirah Allah ne yake faɗa yace in dai kana yaɗa alfasha a cikin al'ummar musulmi zan maka azaba mai raɗaɗi a duniya sannan a lahira ma zan maka wata azabar ita ma mai raɗaɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah baraka wa ta'ala shi ya san dukkan komai ko ka babu abin da ka sani ashe idan haka al'amarin yake ya zama wajibi mu tsaya mai taka tsantsan a cikin ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala iba mu tawaya mu kiyaye dokokinsa a cikinta sannan dukkanin abin da muka san zai raba mu da Allah mu nisance shi gwargwadon iko Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare mu ka kare mu ka kuma gyara mana ɗan uwa masu albarka idan ba a manta ba ƙasa al'amura har yanzu suna ta ƙara rikicewa ne da za a iya cewa da 'yan Najeriya na farko a ce da su su yi haƙuri su ƙara haƙuri a kan haƙurin da suke yi Allah tabaraka wata ta'ala yana tare da su kuma bayan dukkanin tsanani da akwai sauƙi, Allah bai taɓa mantawa da mu ba mu ci gaba da komawa zuwa gare shi tare da kai masa kukan damuwar mu da roƙonsa iyayi mana amma fushi da aibata shugabanninmu da zaginsu mu tsine musu albarka mu ma za mu iya shiga cikin wannan matsalar idan bakinmu ya kama su lalace wadda ake ciki karuwa za ta yi ba ruwa za ta yi ba abu na farko shine mu yi haƙuri. mu ci gaba da gaya wa Allah tabaraka baraka wata ala mu ai mun iya tuna matsalar da ake fama da ita ta yan ta'adda amma da aka dirfafa addu'a ana gaya wa Allah ana ta samun nasarori akan abbake su an kashe Halilu Sububu an kashe wani hatta kai ga bello tirji yanzu yana neman sulhu da gwamnati wannan nasara ce ci gaba ne kuma alama ce ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu mafita abu na biyu satin da ya gabata last week yana gwamnatin tarayya ta sanar da cewa ta cire haraji na VAT daga kan abin da ya shafi man diesel da gas wanda ake yin girki da shi da kuma motoci waɗanda suke yin amfani da wutar lantarki ta ce ta cire musu harajin vat a ce wata ta yi haka ne domin ta rage musu raɗaɗi na halin da suke ciki na ƙunci a cikin ƙasa to wannan ka ce abin ayaba ne ko abin asoka ne na farko ka rasa wace irin ƙwaƙwalwa ce ta ba da wannan shawarar cewa matsi da talaka ike ciki a cikin ƙasa cire eh, harajin VAT daga kan waɗannan abubuwan shine zai rage masa raɗin da yake ciki abubuwa ne da kwata-kwata talaka ba shi da alaƙa da su kuma ba su da wani tasiri wane ne ke amfani da wata mota mai amfani da lantarki sai ka rasa wane ne ya kawo shawarar kuma ya aka yi mawai aka karɓa har aka Implementin. kuma har ake yaɗawa mun cire muku harajin VAT daga mai VAT ne value added tax ne menene wani vat wani tasiri yake da shi gurin rage wa talaka raɗaɗi kuma ya zama abin yaɗawa ashe sa ce bari kuma sati ya kewayo ku ga bakin cikin da za mu saka muku a cikinsa yau sai ga man fetur ya ƙara haurawa an ƙara masa kuɗi dubu ɗaya da kusan naira talatin official rate ma da ya fita ba a magana su kuma a nawa za su siya masu hasashe suna cewa zuwa disamba mai zai iya kaiwa dubu ɗaya da ɗari biyar ko ya ɗora ma akan haka ya ilahal alamin ina mutane za su saka rayuwarsu idan da gaske ne yadda gwamnati ta ce ta rage harajin VAT saboda ta rage musu raɗaɗin halin da suke ciki kaga wannan na farko itirafi ne daga gwamnati da bakinta akan cewa ta san talaka yana cikin wahala to idan da gaske so take talakan ya samu saukin bala'in da yake ciki a cikin ƙasa ta dawo masa da subsidin sa da ta cire masa wannan abu ne buɗaɗi. a buɗe masa bodarsa da aka rufe abinci ya wadata a cikin ƙasarsa shinkafa ta shigo taliya ta shigo makaroni ya shigo man kuli da ake dafa abinci da shi ya shigo abinci ya wadata ka gani idan talaka bai samu sauki ba a farfado masa da darajar nerarsa da aka karya ta ka gani idan talaka bai samu sauki ba abin da za a yi wa talaka ya samu sauki a ƙasar nan abu ne sananne kowa ya sani ba wani magana cire ba ta tashi ba abin da yake shine a dawo da subsidin mai da aka cire shi jama'a suka shiga masifa a bude boda abinci ya wadata ya sauko shi talaka inda zai samu abincinsa cikin sauki ba shi da matsala da kai ragowar duk nauyin da za ka ɗiba in kun je gaban Allah ka biya shi ana amma kar ka sa shi a cikin musiba a dawo mai da tattalin arzikinsa a ƙarfafa masa darajar nerarsa shi ne abin da talaka kawai ke bukata shi ne abin da talaka yake bukata kuma ya zira ido yana kallo ana ta matse shi wanda wannan abun bai yi kama da shugabanci ba wannan ba leadership ne, zalunci ne wata rana wasu sahabbai guda biyu suka yi tafiya daga Madina suka tafi haiba. A kan hanyar su ta zuwa sai suka yi matsaya ɗayan ce jirani a anan bara in dawo sun je kusa da garin haibar. da ya bar shi a nan kan ya je ya dawo sai ya zo ya ga dan uwan a an kashe shi a cikin jini zarginsa mafi rinjaye sai ya tafi akan mutanen khaibar tun kuma yahudawa ne to kuma lokacin lokacin sulhu ne ba lokacin fada bane kaga sai yanke cewa yahudawa sun kashe masa dan uwa sai ya je ɗebo wasu cikin yan uwansa guda biyu su uku suka tafi gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam talakawa sun zo gurin shugaba da damuwa da suka zo sai ɗaya ya tashi zai magana karamin sai annabi ya ce babban ne zai magana ladabi sai babban ya ba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya faru sai ma’a sallama ya ce to da yahudawa kuke zargi sai aka kira yahudawa sai annabi alaihi salam ya ce to ku sahabbansa ne musulmi ne ya ce ku nuna wanda yi muku wannan ta'addanci a cikinsu ku yi rantsuwa ku nuna shi za a kawo shi daga cikinsu a ba ku shi ku je ku yi masa kisasi kan abin da yi wa ɗan'uwanku kaga an ba su mafita sai suka ce ya rasulullah ai ba zai yi ba abu ne da bamu gani da idan mu ba ya zamu yi rantsuwa mu nuna wani mace shi yayi ba mu fita a matsayinsa na shugaba sai ya ƙara ba da wani option ɗin don dai ya ba su gamsuwa da nutsuwa a cikin abin da ya shafi maslaha ce ta su ta rayuwarsu sai ya ce to ku yahudawa ku ake zargi za ku kawo mutum hamsin a cikinku su yi rantsuwa kan cewa ba a cikinku ne wani ya yi kisan ba sai nan bayan Allah dai nan sahabbai sai suka sake cewa ma'aikin Allah sallama ya rasulullah ya za mu karɓi rantsuwar yahudawa kuma ai ba yahude ne ya zai rantsa mana kuma mu karɓa har yanzu dai ba su samu gamsuwa da wannan matakin ba shi ma ya kake gani in yau ne ai in kai sa'a shugaban ma isa saurare kama ka gode Allah in ka kawo sai a je za a neme ka a'a ba haka ake shugabanci ba da suka ce ba za su karɓi rantsuwar wayannan yahudawa ba option na biyu kenan a ƙarshe manzo Allah sallama sai ya ce to kenan. ku je ni na ɗauki nauyin ba ku diyar ɗan uwanku da aka kashe ya ba su raƙumi ɗari suka samu gamsuwa suka samu nutsuwa suka tashi suka tafi wayannan su ma suka tashi suka tafi wannan shine shugabanci ka duba maslahar al'ummaka ka saka ta a gaba ka ba su nutsuwa da gamsuwa a kanka cewa kai shugaba ne jagora ne adali ne haka ake shugabanci yahudawa ne amma ga su gurfana a gaban ma'aikin Allah sun san ba za a zalunce su ba kuma aka yi hukuncin da kowa ya tashi ya fita cikin nutsuwa da cin daɗi yau kai kwana ka shugabannin kai suke matsewa sun su rayu kai suke kashewa don su su rayu a haka za a ci gaba da tafiya waɗanda suke tare da shugabanni su ba su shawara cewa har yanzu akwai ragowar lokaci bai gama ƙurewa ba kusan shekara biyu da watanni kaza ne suka rage za a iya gyara wa talaka wannan musibar da aka saka shi a cikinta za a iya sake dawo da talaka cikin farin cikinsa da aka rasar masa don shi talaka kawai saka shi ake a cikin bala'i sai dai kawai ka tashi kaga an ƙara sai dai kawai ka tashi ka ga kaza ya zube dukiyarka kullun ƙara gaigayar ta kake adadi na talakawa kullun ƙara yawa yake kuɗinka ne amma tsoron cirewa kake ka kashe domin kullun kuɗinka ƙasa suke kuma irinsu ba sa shigo maka akwai lokaci har yanzu ragowa da za a gyara har yanzu akwai ragowar lokaci na kusa da gwamnati su ba ta wannan shawarar akwai lokaci bahaushe yana faɗaukar wata magana yana cewa akwai ranar ƙin dillanci haka ne ko akwai ranar ƙin dillanci sannan yana da wata maganar ita ma da yake cewa dan tuwon gobe ake wancan tukunya ai mun gane karatu ubangiji Allah tabaraka wataala muna roƙon ka sauƙaƙa mana Allah ka kama mana sauƙin wannan bala'i da ake ciki a cikin wannan ƙasa Allah ka kama mana ɗaukinka Allah ba dan halinmu mu ba Allah mun tuba ba dan halinmu ba ka kama na ɗauki اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم